أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن الشيء نام من البركة شرم ست أزم رمضان ودمك كرمتا باب أزم أشكي للتاف أسهل المسالك في نظم ترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك ما ما لم آه البشار الله غدو من سرسية في كان سر رحمه جاء من ذا عند ما لم يكي مغانا أكن waɗanda za su sha azumin amma za su yi fidiya wato za su ciyar idan mai sauraro ya yi tunani dangane da maganganun da malamin mai wajen ciyarwa zai ga cewa mutane ya su gida uku dangane da ciyarwa ko rashin ciyarwa na farko su ne waɗanda mustahabbi ne su ciyar amma ba za su yi ƙaba'i ba su ne wanda ya ce wa yi sahabbu fidiyatun lil harimi aw aqushi kilahuma lam yasumi da ne baitin da muka tsaya a kai mutumin da yake tsoho ne ba zai iya yin azumi ba ko mutumin da yake mai yawan jin yunwa ko jin kishi ta yadda ba zai iya yin azumi ba haka nan mutumin da yake da rashin lafiyar da ba a zaton warkewa ba a begen warkewa daga wannan rashin lafiya dan irin rashin lafiyar da ba zai bashi dama ya yi azumi kamar yadda yake wanda yake da chronic ulcer haka nan wani mutum wanda yake mai rauni irin raunin da za ta tashi ya gaza yin azumi irin waɗannan su za ta sha ruwa kuma a mantuwar malikiya mustahabbi ne su ciyar ba dole ba ne kuma babu ramako a kansu sai ka so na biyu na mutane su ne waɗanda za su rama kuma wajibi ne a mazhabar malikiya su ciyar wannan ko su ne na farko mutumin da ya tagaci bai rama azumin da ake biyansa na ramadan ba har wata ramadan ta shigo in ya tashi ramako to a mazhabar malikiya dole ne sai ya yi ɗori da ciyarwa Hakanan mata wacce take mai shayarwa ta ji tsoro matsanta wannan a mazhabar malikiya eh, za ta rama in a dalilin wannan tsoro din ta ake azumi to in ta kashi rama kuma za ta eh, ciyar Hakanan mutumin da ya ya azumarsa da gangan da rana a ramadan wannan ya faɗa mana mutum ne wanda zai kafara kuma amalhar malikiya kafara da kace wanda suka fi so shine zai ciyar sai sai na uku shine mutumin da zai ciyar zai rama azumi amma babu ciyarwa a kansa maliki ya malikiya shine duk wani mutum wanda ya sha azumi da wani kuzuri wanda shari'a ta yarda da shi banda waɗannan da muka ambata kamar mata mai ciki wacce take jin tsoro makanta ko maɗanta kamar matafi kamar mara lafiya wanda zai iya rama azumi waɗannan su ne rabe-raben mutane dangane da ciyarwa ko rashin ciyarwa a matsalar malikiya mun faɗi abinda muke yin shi ne mafi rinjaye dangane da kowanne daga cikin wannan ɗan to akwai malamin da ya canza waɗannan shi ma a wake zan karanta saboda fa'idar ɗaliban والناس في الإطعام للفطر سلا فرق وأمرها كالانجلا أولها من يندب الإطعام له ولا قضى ولا يلام ذو هرم وعطش لا ينقطع مثلهما ذو علة لا تندفع ويطعم الثاني مع القضاء إذ وجب عليه بالسواء مفرط في دينه ومرضع خافت ومفطر بلا عذر فهو والثالث الذي بلا إطعام يقضي كمن أصيب باستقام مسافر آه، وحامل متى تخف هلاك نفسها أو الحمل تلف wannan kenan dangane da ciyarwa sai malamin ya shiga wata matsala ta gaba matsala da ta kunshi mustahabbai na azumi abubuwan da ake so mutum ya yi su a azumi sai ke cewa kazalika ta'jilu bil futur wa mithluhu at-ta'khir bis suhur wato kazalika haka nan ma a baitin da ya gabata cewa yustahabbu fidyatun lil harim an so ma tsoho da ba zai iya azumi ba da mai kishi da baya yankewa wadda shi ma ba zai iya azumi ba ya bayar da fiye sai ce kazalika ma'ana kazalika yustahabbu haka nan ma mustahabbi ne at-ta'jilu bil fuduri wato ayi gaggawa wajen bude baki wa mithluhu at-ta'khiru bis suhuri haka nan wa mithluhu wato شما مستحبين التأخير بالسحور جنكرتا ين سحور تولى أبوة من قدادي بأن بكى قرن لسكي مستحبين جمن أزمي إذا من أزمي نواة رمضان ومستحبان سنفي حكا من سنة كارا قيام ليالي رمضان هو المستحب من قيام الليل أو رمضان abu na uku istinamun ayyam fi zikri wa ta'ati wal jud ya ribaci ranakun nan gaba ɗaya na watan ramadan cikin yawaita zikiri da karatun alkur'ani da salati ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da tasbihi safiya da marice da yawan ayyuka na ɗa'a, sannan da yawan kyautata ma mutane musamman 'yan uwa iyaye gajiyayyu talakawa marayu da sauransu na biyar shi ne yawaita addu'a tsawon rana a watan ramadan musamman kuma yayin wato ainihin buɗe baki kamar yadda za mu zo mu magana sannan sai abin shi shi ne ƙara ƙoƙari da kai wajen bauta na Allah madaukakin sarki a goman ƙarshe na watan ramadan waɗannan su ne na azumi da kuma ƙarin mustahabbai na azumin watan ramadan to malam ya ce na farko shi ya faɗi guda biyu na farko ce a tajiru bil futuri wato gaggauta buɗe baki to wannan dalilinsa na da yawa cikin suna annabi sallallahu alaihi wa sallam, na daga cikin dalilai da suke tabbatar da wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al'ummarsa ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar sun wato ainihin gaggauta bude baki hadisin sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عبد الفطر مثلا بلا سكوشي ما سنة سام الخير سنة سكين ينينا الخير ما تكرسم قلقوتا بود بكي saboda yadda wata bude bakin suna cika na ta annabi sallallahu alaihi wasallam to matakar mutane ko za su yi riko da sunan baban kasim to lallai ba za su wato ainihin gushe ba cikin alkhairi wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hawali hadisin kuma shi ma dai na sahal ibn sa'ad na farkon da na ambata yana bukhari da muslim wannan yanzu da za ambata yana cikin ibn hibban kuma asalinsa yana bukari da musulmi shi ne la ta zalu ummati ala sunnati ma lam da bi tawfiha nujum al'umma ta ba za ta gushe ba tana kan doron sunnata matukar ba ta buɗe bakinta ba tana jiran sai lokacin da ah, taurari sun fita ma'ana dai ya shiga da sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana a aikace menene ma'anan daren da ake bude azumi idan ya zo da Allah madaukakin sarki na cewa sun ma'akin musu yama idan ku shika azumi zuwa dare to daren annabi ya faɗa mana yake cewa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad afṭara as-sa'im matakar wato rana ya juya baya daren ta fuskanto mana yayin da ƙwallon nan na rana ya gushe ka daina ganinsa to koda da haske a sama lokacin dukkan mai azumi azumansa ya ƙare ya bude bai ma'ana lokacin ake so mutum ya wato ainihin bude bai annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya kara tabbatar mana da wannan sunna yake cewa wannan ma shine bambanci tsakanin wato azumin da azumin yahudu da nasara wato ɗaya daga cikin abin da ke bambanta azumin da nasu shine gaggauta da baki kala sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira la yazalu dinu zahiran ma ajjala an-nas al-fitra li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun cewa addini ba zai gushe ba yana da ganaba matakar mutane sun gaggauta bude baki saboda yahudawa da nasara suna jinkirtawa kenan jinkirta bude baki koyi ne da yahudu da nasara duk lokacin da ku musulmi zai dawo yana koyi da yahudu da nasara kaga wannan alama ce ta dakilewa da dakushewar addini amma duk lokacin da musulmi zai tsaya a matsayinsa na musulmi ya yi to bi karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to kaga kenan addini yayi galaba kenan addini yayi karfi kenan a zukatan mutane kuma da rayuwar na yau da kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin sallan magruba har sai ya bude baki hadisi ya inganta daga imamu ahmad hakanan nan abu dawud hadisin anas كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يكتب شيئا بودا بكي كافا يصلى har yana ba mu labari ma cewa gaggauta mu da baki dan sunna ce ta annabawa ba shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda ya ci a tabarani hadisin abu darda radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu min akhlaqin nubuwa akwai abubuwa guda uku waɗanda suke ɗabi'u ne irin na annabta ta'jilul isfar wa ta'khirus suhur wa wad'u al-yamin 'ala ash gaggauta bude baki da jinkirta yin suhur sannan tsora hannun dama akan na hagu a cikin sallah mun ji wannan kenan gaggauta wato bude baki saboda haka yi mun bi wannan sunna domin alkhairi ya wanzu a cikin mu domin mu tabbata bisa kan sunna annabi sallallahu alaihi sallam. to me ya dace mutum ya bude baki da shi shi ma akwai sunna nan wato mustahabbi ne in mutum ya tashi bude baki dan ya bude baki da dabino musamman wannan dabinon nan wanda suke dan rufa idan mutum bai samu ɗanye ba to sai ya samu busasshen dabino din nan idan har mutum bai samu wannan busasshen dabino ba to sai ya fara da ruwa kafin mutum ya yi wato ainihin ci wani abu shi sa malamai suke cewa lallai yana da kyau mutum ya sa wani abu mai wato ainihin zaki a bakin zuwa wato shi ne wannan wannan dabino din annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisai da dama na daga ciki akwai hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu وان امام احمد دا ابو داود لابن خزيمة دا ابن سكرويتو لجعلت ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات ورطبات قبل ان يصلي فان لم يكن رطبات فتمرات فان لم يكن تمرات حتى حسوات من ماء النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana bude baki ne da ruba wato danyen dabino kafin yi sallan magarba idan babu to dabino ɗin idan ma babu sai karfaci waɗansu ‘yan karfata na ruwa sai ya sha saboda haka suna na biyu kenan dangane da bude baki a buɗe da dabino in babu dabino ɗanyi a yi da bushashe in babu sai a sha ruwa akwai suna ta uku sunna ta uku ita ce mutumin ya yi addu'a yayin buɗe baki shine abu mustahabbi na uku a nan wurin ya zo a cikin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu da'awatin mustajabat akwai wadansu addu'o'i guda uku wanda suke tabbas karɓaɓɓu ne ba a mayar da su da'awatu sa'im azumin eh, addu'an mai azumi wa da'awatul mazlum da addu'an wanda aka zalunta wa da'watul musafir da addu'an matafi haka nan hadisi ya zo cikin tirmidhi da ibn majah hadisin abu hurairah har yanzu salatun la turaddu da'watuhum akwai mutane guda uku da ba a mayar musu da addu'arsu as-sa'imu hina yufdir mai azumi yayin da zai bude baki wal imamu al-adil da shugaba mai adalci wa da'watul mazlum da kuma addu'ar wanda aka zalunce shi haka na hadisi Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda yazo cikin Ibn Majah da al-Hakim da waɗansu littattafai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lis-sa'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turad lallai mai azumi yana da wata addu'a da yake yi yayin buɗe baki ba a mayar da wannan addu'a din to akwai addu'o'i da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da wannan din wanda yake inganci cikin addu'o'i din shine cewa Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zahaba dhama wa batallat al'uruq wa sabata al insha Allah wato ishi ya jijiyoyi sun jika sannan lada ya tabbata in Allah ya so wannan eh, shi ne mustahabbi na kenan dangane da lokacin bude baki sannan mustahabbi na hudu da ake bukata wajen bude baki shine mutum ya ciyar da wani abinci wanda zai bude baki da shi wannan shi ake kira ifaru sa'in ko ifaru sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu da yin wannan sosai har yana cewa man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيئا duk wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki to zai samu lada irin ladan mutumin nan mai azumi duk da cewa haka ɗin ba zai rage komai ba daga cikin ladan shi mutumin da aka ciyar ɗan kuma dangane da wannan ne in aka yi wannan sai a samu wani mustahabbin kuma na biyar yayin bude baki shi kuma wannan shine wanda aka ciyar da shi din wanda aka gayyace shi ya zo ya bude baki idan ya zo ya bude baki din shi kuma mustahabbi ne yayi addu'a yayi addu'a ga wato ainihin wanda ya kira shi ya ciyar da shi din na daga cikin addu'o'in da suka zo shi ne ya ce akala ta'amakum al-abrar وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون ألا يسا mutane kwarai min suka ci abincin nan naku Allah ya sa mala'iku su yi muku sujjada Allah ya sa masu azumin gaske ne suka yi bude baki tare da ku wannan ya zo cikin musallaf na ibn abi shayba haka nan ahmad da nasa'i da ibn sunni da abdul razzaq sun rawaito shi ko kuma mutum ya ce اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني يا الله إنا روقانك ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni shi wannan hadisi ne ya zo cikin sahih muslim daga al-miqdad ibn al-aswad ko kuma ka ce allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fi ma razaqtahum ya Allah madaukakin sarki ka gafarta musu zunubansu ka yi jin kai a gare su ka kuma yi musu albarka cikin wannan abu da ka azabta su da shi wannan shi ma ingantaccen hadisi ne ke cikin sahih muslim daga abdullahi ibn busur kenan abin da ya shafi buɗe baki akwai sunnoni ko mustahabbai har wasu ainihin guda biyar wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu sai abu na da malam ya faɗa shi ma a ƙarƙashinsa akwai sunnoni ba sunna guda ɗaya ba menene wannan wa mithluhu at-ta'khiru bis-suhuri haka nan mustahabbi ne a jinkirta yin sahur so ana malamai suna cewa na farko mustahabbi ne a yi sahur ɗin eh, al'imam ibn abi zaid al-qirawani shi ba ma mustahabbi kaɗai ya ce ba ya ce sunna ne kamar da ke cikin risala kuma sunna a wajen malaman fikihu ya fi ƙarfi akan abin da suke kira mustahabbi cewa na farko shi kansa yin sahur ɗan wato haɗe ne sannan jinkirtar da shi shi ma mustahabbi ne to kowa dai ya sani cewa lokacin da ake fara ɗaukan azumi shine idan alfijir ya kullum. to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗaitar da mu a dare mu yi sahur ko mu yi suhur as-suhur ne aiki da wato cin abinci a lokacin saha gabanin bullowar alfajir kenan as-sahur kuma ne at shi shine abinci wanda ake ci a wannan lokaci da to annabi ya kwadaitar da mu da mu har yana cewa hadisin Abdullahi ibn a hadisin Amr ibn al-As radiyallahu anhu فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ضمن شيء كان أزم أزم أهل الكتاب شين شين ابنشي شيء ألوك سحر ألوك شين وتؤمن سحور كما أن النبي قال فلا لا دعما لو تؤمن شين ما ابنشي شيء حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم من الشوى البركة في ثلاثة أقول البركة من أبو وغداؤك الجماعة وتتارن جماعة دا السرير نوع من أبنشي للا رضاوة والسحور دكما السحور حكى من هنا شوى حديث أبو هريرة إن الله جعل البركة في السحور والكي ألا برئيس يا يسنع البركة أتكين وتؤهن السحور دكما ما أوني إلا أتي أبو أبو أبنشي حكى له النبي صلى الله عليه وسلم آه، وانا حديث النبي انا كرم دا شيرادي يوم تو دشي تشيكين الالقاب اكو آه، اي حديث سيده داما تسكي سكي مغانا كان وانا بين النبي يجي هلم الى الغداء المبارك يعني السحور حكى النبي يا بابا نابان شيوا حديث ابو سعيد الخدري وان آه، وان دي في شكل مسائل احمد da sanadi ingantacce annabi yana cewa as-sahur aklatu aklatu baraka eh, abincin sahur abinci ne mai albarka fala tad'u da haka kada ku bar shi walau an yajra ahadukum jur'atan ma ko da ɗayan ku zai kwankwadi kwankwada ɗaya kawai na ruwa fa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala al-mutasahhirin saboda Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa suna yin addu'a ga wato ainihin masu yin sahur annabi alaihi salatu salam ya faɗaitar da wannan dan to shi ma sahur dan akwai abin da ya dace a yi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da a lokacin sahur mutum ya ci wato ainihin dabino yana cewa kamar yadda ya zo a cikin abu dawud da ibn hibban da bai hatsi hadisin abu huraira ni'ma sahur mu'min at-tamar dalla da abincin sahur din mu'mini in ya zanto shine dalilo to yana da kyau lallai mutum ya tashi ya yi sahur idan mutum bai samu daman samun dabino ba to shi ma anan yadda muka faɗa yayin buɗe baki to ya yi da cewa ya sha ruwa ko da ruwa ne kaɗai mutum zai sha to lallai ya dace ya tashi ya sha domin ya bambanta tsakanin azumanta da na yahudu da nasara kuma ya samu albarkar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da al'ummarsa su samu ko su nema a wannan lokaci to baka ce mustahabbi ne kenan na farko mustahabbi na biyu shine abinda malamin ya faɗa kan wa mithluhu ta'khiru bis-suhuri wato jinkirta sahur mun karanta hadisi da zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummarsa ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukar sun jinkirta sahur kuma sun gaggauta wato bude baki to ya ake so mutum ya jinkirta ɗin ya zanto ba nisa tsakanin ajiyacin abincinsa da kullowar alfajar hadisi ya inganta daga anas dan malik ah, daga zai ɗan sabis rabiyallahu an kala yake cewa ta saharba ma annabi sallallahu alaihi wa sallama mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sun makama ila salat sannan sai ya tashi zuwa masallaci kullu sai mu ce kam kana bainal adani was sahur ana sai tambaye da ibn sabi tsakanin sahur din da kiran sallah gurbadan minti nawa ne ka ga ya kala sai ce kadru 50 aya gwargwadon yadda mai karatu zai karanta wato ainihin ayoyi guda hamsin shi ne malamai a matsayin malakiya suke kaddar wannan cewa mutum ya bar sulutu sa'a wato minti ishirin tsakaninka da bullowar alfajar ka kame daga barin wato ainihin cin abinci wannan shi ne sunna na annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan kuma kana iya ka ɗauki agogonka ka duba ka gani ka karanta ayoyi guda hamsin ka ga manci ne zai ɗauke ka sai zanto za ka tsayar da cin abinci kafin kullowar alfajir da wannan lokaci da shi ne har suke wani malami ya wake wannan dan سيدي عبد الرحمن yana عبد القادر الفاتي نشا وثلث ساعة قبيل la akla fihi فيه للتحري هذا الذي جرى به بفاتي عملنا وقاله المواتي yake cewa ɗaya bisa ukun sa'a wato minti ishirin kenan ko bai da alfajir kafin kullowar alfajir la akalafi ba a cin abinci a wannan lokacin ta harin saboda ihtiyabi hadar lari da rabin da fasi wannan shi ne abinda aiki ya gudana da shi a garin fas a ƙasan maroko kenan amaluna wa qalahu muwasi kuma wato ainihin uwa masu abokanan zama suka faɗa to kuma dalilin wannan shi ne wannan hadisi da muka karanta na zai ibn sabi wanda imam bukhari da muslim suka rawaito shi don haka jinkirta sahur abu ne wanda yake sunna mustahabbi kuma ma karti karfi annabu har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi yana cewa man arada an yasuma falyatasahhar bi shay duk wanda ya nufin azumi to lallai sahur da wani abu kuma wani hadisin ana buka yana wato ainihin ahmad da ibn abi shayba da sauran littattafai kuma mun karanta hadisin bukhari da muslim da dazu daga anas tasahharu fa inna fi sahuri baraka Ah, don haka lalle yana da kyau mu dage mai saho annabi alaihi salatu wassalam ya tabbatar da al'amarin saho ta hanyoyi guda uku na farko ya umarni da shi na biyu ya gaya mana cewa alama ce ta musulmai wadda ke bambanta tsakanin azumin su da azumin wanda ba su ba sannan na uku yake cewa fala ta da'uhu kada ku bar shi wato yayi hani da mutum yake yin sahur da ganga ibnu hajar al-asqalani ya nakalto ijma'i akan mustahabbancin wannan abin da haka ina kira da babban murya ga yan uwan mu kada mu yarda mu bar sahur wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam sai gobe za mu dora da inda muka tsaya insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh